Tabbas ga magoya bayan kwamitin rikon PDP na Ahmed Makarfi hukuncin kotun koli da ya ba su nasara ya buɗe sabon babu ya jam'iyyar da ka iya kawo musu sararawa bayan zulumin da jam'iyyar ta fada tun faduwa zaɓe a 2015. Ga shugaban kwamitin amintattun jam'iyyar sanata Walid Jibrin dama bai taɓa raba ɗaya biyu ba jam'iyyar ta ɓangaren mafiya rinjaye zai samu nasara kuma koma baya da suka samu ba wani abin mamaki ba ne. Kai ka san watakila abin da ke wasu jama'iyyun ko kuma abin da ke jama'iyyar mulki a yanzu kana jin namu ne namu ne ya fito fili hankali don mu ne masu ƙarfi mu ne masu jama'a a ƙasar nan mu ne fati mafi girma a afirka Gaba ɗaya saboda haka dole a dinga maganar namu na waɗansu ba za ka ji abin da ke ciki ba sakataren shirye-shirye na kwamitin rikon pdp abdul lingi ya ce sun huta da rakai don dama suna da yakinin ba za su taɓa daidaitawa da sanata sharif ta teburin shawara ba ba za a samu maslaha da wanda bai son pdp kuma jagoranci pdp ba wannan na tabbatar ba ba zai yiwu ba. Abdul lingi kana zargin apc kenan tana da hannu a rikicin nan na pdp. ko shakka babu ai mun yi ta faɗa idan apc ba ta da hannu to mutanen alisharif da alisharif su tsangwamu gwamnatin nan ko da su daya su nuna kan cewa gwamnati ta kasa kaza gwamnati ta kaza ko gwamnati ba ta yi kaza ba ko gwamnati ba ta yi kaza ba ko da su daya wannan shine zai nuna mana ba shakka su ɗayan jam'iyyar adawa ne amma mu da su da apc a gaskiya ba mu ba ma ganin wani bambancin su Allahu a'lamu mu a zaton mu kenan a tsarin PDP na kwamitin riko da aka kara a na shekara daya wajajen karshen bana kenan zai shirya sabon zaben jam'iyya da zabar shugaba daga bangaren kudu inda dan takarar shugaban kasa ga zaben 2019 ya koma arewa cikin masu niyyar takarar shugaban kasa PDP kai tsaye ko ta bangaren mukarabansu akwai tsohon gwamnan Jigawa Sule Lamido da kuma kwanan nan mukaraban gwamnan Gombe Ibrahim Hassan Dankombo sun ce za su nemi ya takarar shugabanci ga abin da nanun daman gwamnan Bala Bello Tinka ke cewa muna kan mobilization kuma ana tuntuban mu ma daga wurare da dama wanda ana bukatan su da fito ya zo ya tsaya ya takarar shugabancin kasar Najeriya wannan kuma shine babban abin da muka sa a gaba wanda kuma insha Allahu wannan project da aka sa a gaba ina ga shine zai taimaka wa 'yan Najeriya. Don gaskiya a yanzu yadda duniya ta canja muna buƙatan shugabanni waɗanda suke matasa ne wanda suka san harkan tattalin arziki wanda shi kuma inda ya fice kenan kuma waɗanda suka san menene yake faruwa a ƙasa. PDP a yanzu ta fita daga takaddamar shugabancin jam'iyya inda take ganin za ta yi dawa mulkin Najeriya goma sha tara. Ga abin da shugaban jam'iyyar na Arewa maso yamma Ibrahim Kazaure ke cewa. APC ba ta iya cin zaɓe ba, kuma APC ma faɗaɗɗiyar jam'iyya ce za mu kawo da ita warwar. Sai mun kada APC ta yi mun mata kayan da ba taɓa jin kayan irin wannan ba. Mu jam'iyyar mu ta PDP tana nan daram dam. APC a nata ɓangaren ta ce ko a gobe a fita zaɓe don manyan 'yan siyasa ma kusan kullum na sauya sheka su dawo jam'iyyar mai mulki. Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.